ka la yu'minun sai ka ja aya sai ka ja hadisi sai jahili sai ya karyata ka imamu shafi'i yake musu da jahili shi fi komai wahala shi fi komai wahala ce ban taɓa yin musu da jahili ba sai ya kayar da ni aka ce me yace zaka ja aya ka ja hadisi sai ce ban yarda ba ya kare shi ba wani wahala kai ne ka wahalar da kanka wannan aya tana cikin suratul baqara ne ko tana cikin suratul ali imran cikin suratul shu'ara sura ina ne kai ka wahalar da kanka sai ka kare gaba ɗaya sai ce ban yarda ba <laughs> jahili ke ka gama magana ya ce bai yadda ba ya faɗa ma bakar magana kai kake da ikon ka ja aya shi ba da ikon ya da kai kake da ikon ka yi hadisi shi ba da ikon ya kai ka san yadda zaka yi li'irabi shi ba zai iya yi ba kai za zaka iya fitar da waɗansu maganganu na malamai karkashin aya